Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 19 ga watan Satumba shekarar 2019 a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a yanar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka na da zaɓi da dama baya ga matakin soji muddin dai ta tashi mai da martani kan hare-haren da aka kai Saudiya. Gidan yarin da aka jibge mayakan ISIS da aka kama cikinsu sun fara kasa iya ji da ɗumbin mayakan. sannan har yanzu babu takamaiman wanda ya ci zaben shugaban ƙasar isra'ila wanda aka gudanar shekaran jiya talata kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamandan rundunar sojin Amurka a nahiyar Afirka ya fara gudanar da ziyara a jamhuriyar Nijar. To kome ne ne makasudin ziyarar tashi? yanayin da ake ciki a kasar libya da halin da rundunar haɗin gwiwar jason sahel ke ciki haɗe da batutuwan da suka shafi tafiyar aiki a rundunar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya da ke mali wato minisma da yanayin hulɗar ƙasar amurka da jamhuriyar nijar a fannin horon jami'an tsaro haka kuma za ku ji cewa wata ƙungiyar mata mai suna iofna sun yi tattaki a cikin garin kaduna to ko menene ya zafi haka zaman lafiyar nan fa ya zama dole foundation nigeria akan zumunci ne akan zaman lafiya kuma za mu ɗauki kayanmu ka duba akwai musulmi akwai krista a cikin wannan wannan zaman campaign zaman lafiyar nan sannan grace alheri abdu na tafe da shirinta na domin iyali amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karanta ibrahim kalmasi garba shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce amurka na da zaɓi da dama baya ga matakin soji muddin ta tashi mai da martani kan hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuka da aka kai har suka haddasa gibi a wajen rabin man da ake samarwa a saudiya a ƙarshen makon jiya muna kan turba mai wato kwakwarar turba abinda trump ya gaya ma manema labarai kenan a filin jirgin saman california akan hanyarsa ta zuwa wajen wani gangamin tara kudin yakin neman zaɓe a saudiyyar kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi iran da kaddamar da abin da ya kira takalar neman yaƙi ta wajen kai har-haren kalaman na trump na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da ya ce zai yi matukar ƙara ma iran takunkumin tattalin arziki saboda harin da aka kai kan matatun man saudiya wanda amurka ta ce iran ce ta kaddamar to sai dai shugaban iran hassan ruhani jiya laraba ya ce 'yan kasar yaman ne suka kai harin a matsayin gargaɗi ƙasar saudiya kan katsalandan ɗin da take yi na jagorantar gamayyar da ke yaƙi da 'yan hutsi da alamar ƙoƙarin da ake yi na kyautata tsaro a gidajen fursunan da ke ɗauke da dubban mayakan isis da aka damƙe a tura al'amarin da ka iya ƙarfafa gwiwar ƙungiyar 'yan ta'addan a yunkurinta na sake bulla a siriya da iraki an yi wata wato an wata da watanni jami'ai na bayar da tabbacin cewa waɗannan gidajen yarin waɗanda sojojin rajin kare demokaradiyya a siriya da ke samun goyon amurka ke tafi da su na da ingancin ɗaukar mayakan waɗanda da dama daga cikinsu an damƙe su ne bayan faɗuwar bagus wuri na ƙarshe da ya rage a hannun ƙungiyar 'yan ta'addan siriya a cikin watan maris to amma a yayin da yunkurin mayar da mayakan na isis zuwa su na asali ke cin tura kuma har yanzu wasu dubban mayakan a najiran a musu shari'a ana daɗa fargabar yiwuwar al'amarin ya fi ƙarfin gidajen yaron to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc jihar california wacce hasali ma ita ce musabbabin mai da hankali sosai kan batun gurɓacewar iskar muhalli na kan hanyar rasa wannan matsayin da ta kai wajen rabin karni a kai na wacce ke da hurumin ginda ka'idojin kare iska daga gurɓacewa shugaban amurka donald trump ya sanar ta kafar twitter jiya laraba cewa hukumar kare muhalli ta epa za ta janye wannan izinin da aka baiwa jihar ta california na iya gindaya ka'idojin da suka fi na gwamnatin tarayya tsauri na hana ababen hawa gurɓata muhalli wannan matakin shine na baya-baya a ƙoƙarin da wannan gwamnati ke yi na sassauta dokokin da aka kakkafa da zumar takaita gurɓata iskar muhalli babu takamaiman wanda ya ci zaben shugaban ƙasar isra'ila wanda aka gudanar shekaran jiya talata wanda shine karo na biyu da aka runtuma zuwa rumfunan zaɓe a ƙasar cikin tsawon watanni biyar bayan ƙidaya kusan dukkanin ƙuri'un jam'iyyar nan mai tsaka-tsakin ra'ayi ta su tsohon hafsan hafsoshin sojin isra'ila ɗin nan mai suna benny Gans ta ɗan shagaban jam'iyyar likud ta su firaministan isra'ila benjamin netanyahu to amma kowace daga cikin jam'iyyun biyu ta yi matukar gaza samun kujeru akalla 61 da ake bukata don yin rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 bangaren gamayyar nan ta 'yan gabadai-gabadai ta ɗara bangaren 'yan ra'ayin ƙau mai goyon bayan yahu da kujera guda inda aka yi 56 da 55 bangaren na 'yan gabadai-gabadai da kujeru wato na da kujeru goma sha uku na gamayya wadda ta kunshi wata jam'iyya ta akasari larabawa wadda bata ma taɓa shiga gwamnati ba a baya mai yiwuwa dai su goyi bayan gwamnati daga waje kamar yadda suka taɓa yi a bayan kwamannan mayakan hutu na kasar rwanda wanda aka nema ruwa a jallo saboda zargin tafka laifin yaƙi an hallaka shi a jamhuriyar demokaradiyyar kwango an kashe sylvester muda kumura jagoran mayakan da ke kiran kansu dakarun dimokuraɗiyya na ceto wanda da safiyar jiya laraba a lardin arewacin kibu na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a cewar majiyoyin soji da ke yankin waɗanda suka yi magana da sashen afirka ta tsakiya na muryar amurka Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Kwamandan rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka, General Stephen Towson, ya fara gudanar da ziyarar aiki a jiya Laraba a jamhuriyar Nijar. domin tattauna muhimman batutuwa da hukumomin kasar musamman matsalolin ta'addanci da suka addabi yankin na sahel wakilin muryar amurka a yamai mini barma ya aiko mana da karin bayani a wani farko na wannan ziyara ta kwanaki biyu janar stephen townsend da ke samun danne gargada daga wasu makarraban rundunar sojan amurka a nafiyar afirka wato africom ya gana da shugaban kasar nijar isu muhammadu a fadarsa inda suka tantauna a kan yakin da kasashen biyu ke kafsawa da kungiyoyin ta'addancin yankin sahel We had excellent discussions. Uh, the United States is very grateful to have such a strong partner as the government of Niger. Janar uh, Stefan na cewa mun yi tantaunawa mai armashi kuma a gaskiya kasar Amurka na farin ciki da samun Niger a matsayin kawa. shugaban ya sanar da ni cewa jinin sojan kasarsa da na amurka ya zuba a lokaci guda a fagen fama ina ganin wannan wata kwakwarar hujja ce da ke nunin karfin hulɗar da ke tsakanin kasashen nan biyu yanayin da ake ciki a kasar libya da halin da rundunar haɗin gwiwar jason sahel ke ciki haɗe da batutuwan da suka shafi tafiyar aiki a rundunar rundunar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya da ke mali wato minisma da yanayin hulɗar ƙasar amurka da jamhuriyar nijar a fannin horon jami'an tsaro da bayar da tallafin kayan aiki na daga cikin batutuwan da tawagogin ƙasashen biyu suka taɓo a yayin wannan ganawa in ji jakadan amurka a nijar ambasada eric p witika uh, la situation actuelle a libye et la minusma l'opération des nations unies basée à, au mali uh, nous avons discuté des questions a ci gaban wannan rangadi janar stephen townsend da tawagarsa za su ziyarci sansanin sojan saman amurka na ɗaya da ke nan niger. kafin daga bisani kwamandan na rundunar africom ya isa a sansanin sojan amurka na biyu domin tantance halin da dakarun kasar ke gudanar da aikin tsaro Uh, after this meeting, I'm headed out to tour uh, Nigerian Air Base 101 and tomorrow Air Base 201. Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ke sahun gaban waɗanda suka haɗa gwiwa da ƙasar Amurka don murƙushe ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar. Suleiman Muni Barma. Wata kungiyar mata mai suna Eye ta gudanar da wani tattaki a jiya Laraba a cikin garin Kaduna don nuna buƙatar zaman lafiya, musamman halin da ake ciki yanzu a Najeriya na rashin tsaro da ya addabi jama'a. Daga Kaduna wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani. wata ƙungiyar mata mai suna eye a turance ta ce rashin zaman lafiyan da ake gani a ƙasar nan fa ba wani abu ne siyasa ce Ƙungiyar wadda ta yi tattaki a cikin garin kaduna don nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an zauna lafiya ta ce idan aka yi la'akari da irin halin da ake ciki game da buƙatar zaman lafiya akwai buƙatar a ga addu'a yanzu madam margaret julius ce shugabar wannan kungiya kuma ita ta yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan karkare wannan tattaki zaman lafiyan nan fa ya zama dole foundation nigeria akan zumunci ne akan zaman lafiya kuma za mu ɗauki mu. ka duba akwai musulmi akwai krista a cikin wannan wannan zaman campaign zaman lafiyan nan wannan abu da ake cewa ba rashin zaman duk wannan politics ne siyasa siyasa ce kawai ana rudin mutane to mu tuna fa dukkan mu fa mun fita daga jikin adamu da hawawu ne mu a kamar a addini addinin kristanci an ce ka so duk wanda ya kika shekan ne enemin kowa a kasan nan ba mutum bane so duk wani abubuwa na ce su hate me su me suna daji daji nan mu fita muna musu addu'a ba a yin musu addu'a ne sai a fita ka ana ta zagi in gwamnati bai aiki ba a ta zagi a ta ce kaza kaza mun taba zo na mu musu addu'a rashin addu'an nan fa shine ma problem mu Tattakin nuna buƙatar zaman lafiya a jihar Kaduna da wannan kungiya ta yi dai ta samu goyon bayan jami'an tsaro. CSP uzaira Abdullahi ne jami'in 'yan sandan da ya wakilci kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna. To alhamdulahi wannan abu ne na farin ciki kuma abu ne kwarai da dole ya burge kowa domin ba abin da ake fata eh, samu shine zaman lafiya domin sai da zaman lafiya ne komai zai iya faruwa shi kuma zaman lafiyan nan ba wani ne fa zai zo ya kawo maka shi ba daga waje a'a abu ne wanda yake sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a cimma burin wannan abu na zaman lafiya saboda haka samun ƙungiyoyin sa kai irin waɗannan lalle abu ne na farin ciki abu ne na maraba kuma muna fata muna sa rai da taimakon allah wannan abu zai ci nasara sosai wasu mahalarta taron tattakin zaman lafiyan dai sun nuna damuwar su game da yadda zamantakewa ta taɓarɓare sunana safiya adamu ni ce woman leader na igabi local government manda chapter mun fito ne domin mu faɗakar zaman lafiya a cikin kaduna mun tashi tun muna yara a kaduna makota a tudun wada na tashi za ga makocinka inyamuri ne bai rabe lokacin ranar christmas mu din nan mu tana sai mana kaya sababbi mu sa domin mu taya makotan mu murna to muna so mu dawo da wannan abun a cikin kaduna ya kamata mu zauna mu zama wan mu zauna tare mu samu zaman lafiya a cikin jihar kaduna suna na teno alfred na fito ne daga nasarawa abun da ya sa da lokacin da ni ma na zo aure kaduna na kaduna kamar yarinya na da na haife ta duk inda zan je zan ba ma 'yan gidan ne masalata ne musulmai ne su rike min yarinyar nan idan su yi ma yaran su wanka za su yi ma nawa duk kwalliyan da suka yi ma yaran su za su yi abin da suka ci za su ba ma yara na su ma su ci sai ga abin da ya zo ya faru sun koma anguwan mazu ganin juna ma yanzu da kyar muna so a koma inda ake da ba bambanci idan akwai zaman lafiya a kasa talauci ba zai zauna kasan ba sunana idi mati daga ƙungiyar citizen for peace and peace admission of nigeria mu ma muka zo mu ba da goyon baya akan neman zaman lafiya da ake yi dukkan abun da ba zaman lafiya a cikinsa to ba kwanciyar hankali a ƙasa da duniya ma gaba ɗaya. taron tattakin zaman lafiya na mata zallan da ita wannan kungiya ta shirya dai sharar fage ne na ranar zaman lafiya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 21 ga watan satumba kowace shekara da nufin nuna buƙatar zaman lafiya a ko'ina isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na gaba a yau ga wannan. kungiyar kare hakkin mata ka nuna rashin jin daɗin su kan abubuwan da faruwa bisan mata da ake yi a cikin hotel hotel a nan kotako. Wannan kisa da ake yi yan kungiyar asiri ne suke wannan. Abin da ke faruwa shi ne za su je su ɗauki macen ya ta da ita hotel. Cikin dare sa mata magani a abin da za ta sha an ta yi barci sai su tashi su makure ta kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar rivers kenan mustapha dan daura sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu ya ce karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba allah ni kai Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya yada zango a jihar Katsina inda ake fama da har-haren 'yan bindiga waɗanda suke garkuwa da mata da ƙananan yara a garuruwa da dama da suka hada da shimfiɗa. A cikin mu da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da iyalansa a shimfiɗan wanda kuma muka saya sunansa sabili da dalilan tsaro ya bayyana takaicin ganin yadda aka gaza shawo kan wannan matsala. Gaskiya magana hajiya an san inda suke kuma an san wasu daga to amma hajiya mutanen da masu kai hare-haren nan galiban su fulani bayan haka domin Allah suna da miyagun makamai awon da domin Allah hajiya makamai da kowa bane zai tunkare shi ko kuma wasu ƙananan ma'aikata su kamin sani suna da miyagun makamai kuma yara ne ƙanana hajiya yan shekara sha uku sha huɗu sha biyar hajiya ba ki ga ƙaramin yaro da bindiga mai gida ya ya ta da su nan kuma bila a rage suna da yawa don ko a jiya da za a kai da matan ma awon suka da ogani ka rakiya yaro sun ta ɗari da hamsin saman kafiya kafiya kowane da zai su aiki aiki da ah, manya manyan bindigogi ya da kowane ƙananan abin da bai za a je a tunkare su wurin amma an san irin To bisa ga bayanai da kuke samu ainihi menene dalilin da yasa suke kai waɗannan hare-hare? To, ajiya mu dai a gaskiyar magana ko ranar da aka yi zaman sasancin na an tambaye su yin dalili da yasa suke kai hare-hare. Duka dai ne su babu hujja da gaske. Ma'ana wasu ne suka shigo suka yi ruwa da suka samu makaman suka zama mutanen nan kawai neman abin duniya. A kama mutum a yi tsada a kai masu mu an so mutanen mu. ya kai kashi nawa mun an kai miliyan biyu mun ya kai kashi nawa a kan kwanakin baya to wannan alamar ya biya gaskiyar magana duk inda aka ajiye shi ya wuce na domin Allah abubuwan nan sai an tsaya an bi abubuwan nan da ko an dauki mataki don mutanen sun riga sun karbi ya biya biyan da ake tunani sun wuce a ganin ka biyan kuɗin fansa da irin wannan zaman sasantawan na a kamo su a kulle su su dawo su kama waɗansu a zuwa a yi musayan waɗanda suka kama da kuma waɗanda aka kulle ɗin nan za a iya samun masalaha ta ɗaukan irin wannan matakin? To gaskiyar magana hajiya wannan al'amarin mai yawa ne abubuwan nan abin da ya kamata shugaban ƙasa hajiya ya nedo hankalin shi gurin nan abin nan mai yawa ne yadda ake tunanin shi ya yi kane ya nedo hankalin shi mutanen nan makaman nan nasu yawan suna hannun shi hajiya don an yi tashin su mutanen nan ba ni tunanin a mafi wanda abu kaɗan wanda ya ɓata masa ne ala mutane wallahi makaman nan suna hannun hajiya ba a nan cewa a jiya din nan a akwai babban sojan ne fara ganin ya fita ya kasuwa a ya kuma ta tafi karamin yaro ga ya ga jikin kawai ya dinka ga da hannu karamin yaro karami da aka tambaye shi ne da yake ya bai da ruwa ya barta saboda shi da sun ga kawai motsa ma'aikata su bude na kyauta. abin nan gaskiya magana hajiya sai ta matasa hannu sosai bangaren shugaban ƙasa abun nan mai yawa abin ne ya wuce duk sanin wani karamin a ah, mutum domin kan abin nan. To waɗannan iyalai naku da aka yi garkuwa da su cikin ikon Allah su suka samu dawowa. Menene kake gani za a iya yi da zai taimaka ma rayuwarsu zuwa nan gaba kasancewan da dama dai sun tagayyara. To gaskiya magana hajiya akwai abin nan kan mu haro musa ya yi ƙoƙari iya gwargwarin kuwa. sabida da ya je da shugaban gwamnati a kiyan a horo gudun nan ba da sai aka ba kirori na sanyawa turare na zannuwa da kudaden tallafi bayan haka kuma aka turo su aka ce mu je da su asibiti abin da ya kamata a yi masa a mace sun jiya muke su asibiti ana kirkima da su har zuwa yau ɗan nan ƙarshe sai yana zuwa wajen misalin sha biyu a gama duba su an duba su yadda ya kamata an sallame su da sai sun yake gida. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya tambayi gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ko yana da haƙƙinin waɗannan mutanen da bincike ya tabbatar da cewa sun riga sun saba samun kuɗi ta hanyar kama mutane da shiga garuruwa suna satar kayan jama'a da satar shanu da kuma sauransu wannan shirin zai iya yin tasiri da za su daina laifukan da suka mayar sana'a. to na farko dai sun saci shanun sun shiga cikin daji ba su da ikon zuwa kasuwa da su sai barawan zaune wanda ke cikin gari ya je ya samo san naira dubu ɗari da hamsin ya ba su dubu talatin ko dubu ashirin sannan duk abin da suka samu makami suke sayi to su babu wani abin alheri ga yadda su gama da ke zuwa wurin su umban da wahala so kaga bai yiwuwa su ci gaba da zama cikin wannan wahala su ma abin ya ishe su kamar yadda ishe mu ya ishe su tunda ba su da ikon suka ce fa abin naira ɗari su fa an kai su naira dubu ne a cikin dajin nan to sata mawa ba sannan kwayoyi da shaye mugayen shaye-shaye sun shigo cikin al'ummasu sannan waɗanda suke cikin dajin nan hobawai wai kila ma an ka kasa su kashe uku fulani ba su wuce kashe ɗaya ba mutane iri-iri sun zo da hausawa da bare-bari da ainihin mutanen nijar abzuna da kowa ya shiga cikin dajin wanda yake su kansu abin yana ba su tsoro yana tara musu hankali cewa lalle a zo a zanna kuma da an yi gyara ai makashe sa na kawo maganar makarantu da magana ainihin yadda za a inganta irin su kansu dabbobin da neman ciyawa da hanyoyi a hankali a hankali za a bi wanda za a sama shi ba fulata ne wanda yake kiwo ai shi bai san noma ba shi ba noma bai iya rike shi sai a kiwo ya sai da san shi guda ya hidima wuta shida domin da ya sai da shan saman naira dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu sai wata tara yana cefanen shi shi ba abin da ya dame shi to wannan ciye suke so a inganta su samu zaman lafiya kuma na tabbata wato abin da muke in aka yi duka to wa'anda suka yarda suka zama shaidanu to so a yake su ba faɗa ba yaƙi faɗa daban yaƙi daban wanda suka zama shaidanu suka ce ba su yadda ba kuma za zama fitina to dole da mu da su mu taru mu murkushe su kuma murkushewa yadda ba za su kara marmarin koma a gidan jiya ba a karkashin wannan shirin ana samun wasu suna zuwa suna cewa sun tuba daga wannan al'amari yayin da kuma ana zuwa kuma ana karɓo wannan bayanai sun tabbatar da kuma bincike bincike da kuma wasu a kame kame da aka yi haka sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen masu laifi ne shin yanzu idan aka dubi irin nauyin laifin da suka aikata na kisan jama'a da sauran wasu abubuwa wannan shirin kenan ya zama garkuwa gare su shi kenan sun koma kamar kowa kenan abin da muka ce duk mutumin da ba a kai shi kotu aka yanke mashi hukunci ba zargi ake amma duk mutumin da an kai shi kotu an riga an yanke mashi hukunci bai shigo cikin wannan tsarin ba tsarin mu yana nan kan wanda ake zargi cewa shi ya kaza shi ma an mashi kaza so in ka ce sai kayi wannan kame kame ka kamo fulani ka kawo mutanen cikin gari kuma bisa kan zargi kotu sai ka kai kwakwara shaida wadda za tabbatar da cewa mutumin shi ya ya excellency a can baya an yi ta ruwaito ka a kafafen yaɗa labarai musamman na sadarwa a hoton bidiyo inda kake bayyana irin matukar bacin ranka da kuma bayyana cewa kai abin fa ya isa haka nan yanzu nan da aka fara samun wani nasara ya yaranka to ka san abin da muka ce musu mun zo da hannuwa biyu da na dama da na hagu na dama muna neman sulhu domin sulhu alkhairi ce Allah ya faɗi hannun hagu kuma na wuta ne ba mu son ta kai yadda za a amfani da ita amma in ta zama sai an yi amfani da ita za a yi domin ba su fi karfin gwamnatin tarayya ba ba su fi karfin sojan najeriya ba amma sojan yanzu faɗa yake yi yana raba 'yan uwa ɗan juma da ɗan juma da suke faɗa ba yaƙi ya zo ba kuma kar a fatan ya zo yaƙi to alhamdulillah wannan magana da aka gaya musu sun yarda da ita sun sani kuma alhamdulillahi abinda muka fara gani sun sako mutum goma sha shida daga ran lahadi zuwa yau mu kuma mun saki mutum bakwai wanda suke zargi an su ma daga ciki fiye da shekara biyu suna tsarauran soja ko ma kotu ba kai su to zaka ce gwada tsarin mutum baka ce ga lahin da yawa ga komai har shekara nawa wasu daga filin jirgin sama aka ɗauke su suna sakkowa haja aka ɗauke su magana kenan to saboda haka alhamdulillahi in dai aka ci gaba haka za mu tsara namu alkawarin su masu tsara nasu in allah da za a samu cikakken zaman lafiya To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji yadda gwamna Masari yake gani za a shawo kan wannan matsalar baki daya dukan arewacin kasar. Za mu kuma fara haska fitila kan yadda talauci ya kusa zama ajalin wata matashiya wadda sabili da tsananin kaunar saurayinta ta nemi kashe kanta ta wajen cinnawa kanta wuta kasancewa saurayin ba shi da kuɗin ɗaukar nauyin auren. To kafin nan a madadin wakilin Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla ga Ibrahim ka almasi Garba ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce Amurka na da zaɓi da dama baya ga matakin soji. Muddin dai ta tashi mai da martani kan hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuka da aka kai har suka haddasa gibi a wajen rabin man da ake samarwa a Saudiya a ƙarshen mako. da alamar kokarin da ake yi na kyautata tsaro a gidajen fursunan da ke dauke da dubban mayakan isis da aka damke ya citira al'amarin da ka iya karfafa gwiwar kungiyar 'yan ta'addan a yunkurinta na sake bulla a siriya da iraki jihar california wacce hasali ma ita ce musabbabin mai da hankali sosai kan batun gurɓacewar iskar muhalli da kan hanyar rasa wannan matsayin da ta kai wajen rabin karni a kai na wacce ke da hurumin ginda ka'idojin kare iska daga gurɓacewa shugaban amurka donald trump ya sanar ta kafar twitter jiya laraba cewa hukumar kare muhalli ta epa za ta janye wannan izinin da aka baiwa jihar ta california kwamandan mayakan hutu na kasar rwanda wanda aka nema ruwa a jallo saboda zargin tafka laifukan yaƙi an hallaka shi a jamhuriyar demokradiyyar congo an kashe sylvester muda ruza jagoran mayakan da ke kiran kansu dakarun demokradiyya na ceto rwanda da safiyar jiya laraba a lardin arewacin kivu na jamhuriyar demokradiyyar congo Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake dawowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.